inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakika wannan kisa na malam kasim umar musiba ce babba wacce kuma ta ja ta sabunta mana musibar da muke ciki na kokarin kashe malam da kuma kashe almajiransa sama da dubu wannan harbi da suka wa malam kasim wanda ya kai ga shahadansa yana nuna cewa lalle wannan hukuma karkashin buhari da jami'an tsaronsa ba su gaji da shan jini na bayan allah ba wato ba su gaji da shan jinin malam da almajiransa ba wannan nuni ne na cewa lalle za su ci gaba da kashe almajiran malam don haka kisan malam kasim ba zai kara mana komai ba sai dai ya kara mana dakewa da jajircewa kuma inda kan kokarin malam ya fito ne kokarin wato firizazzaki zazzaki to a shirya muke dukanmu mu ba da ranmu kamar yadda malam kasim ya ba da ransa daman tuntuni alkawarinmu kenan da kudinmu da jininmu za mu kara malam kuma za mu taimaki dinillah babu wani abu da su wayannan hukuma ko buhari ko jami'an tsaro da za su iya yi su da mu ko su raba mu daga wannan tafarki din belhassali ma idan ba su kashe mu ba in ajalin mu yayi za mu tafi domin wannan hanya ce da mu da su kowa yana kan wannan hanya din sai dai in sun kashe mu wannan ɗaukakan daraja ne gare mu domin ita shahada zaɓin allah ne ba kowa ke samun shahada ba amma mutuwa hukunci ne da Allah ya hukunta kullu nafsin za'i qatul mut kowace rai za ta ainihin dandan mutuwa saboda ka da me kisa da wanda aka kashe duk akwai ranar da za su kasance babu su domin Allah subhanahu wata'ala shine subhanallazi man qahara ibadahu bil maut wal fana shine wanda ya zamo cewa ya rinjayi bayansa da mutuwa da karewa za a waye gari kullum man alaiha du duk wanda yake bayan kasar nan zai zai koma ga Allah ta'ala da haka idan sun kashe mu ba ba ba zai zamo cewa wai mun yi bakin ciki ba musamman ma tunda akan tafarkin Allah ne shi malam kasim kamar da muka sani ya jima tare da malam tun yana tun da ƙuruciyansa malam kasim yake tare da malam kuma wanda ya san shi zai san shi da tsayuwa da jajircewa da faɗin gaskiya tare da ƙoƙarin hidimtawa addini da al'umma haka rayuwarsa ga baki daya ta zama rayuwa ce ta hidimtawa wannan harka ta hidimtawa addini da kuma al'umma ga baki daya ya zama ramzi ne a wannan gwagwarmaya din wanda muke fatan Allah subhanahu wata'ala ya karbi shahadansa ya ɗaukaka darajansa ba shakka rashin malam kasum ainihin ya zama wato eh, babban musiba ce wanda ya zamo cewa ainihin yau muka fuskanta sai dai kamar yadda muka ce tun da shahada ne kuma akan wannan tafarki ne to ba abin da zai kara mana sai kara mana imani da sallamawa da yaƙini cewa ta hanyar dama haka take tun daga kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har a'immatu ahlul bait har zuwa bayan ainihin wato al'umma da suka zo mabiya imma a kan wannan hanyar suke da haka ya ya tafi akan sunna ne na bayan Allah da haka insha Allah fatan da muke da kuma yaƙini daga wurin Allah Allah ta'ala zai sanya wannan jininsa da sauran jinenan yan uwanmu da aka kashe kamar su sheik malam muhammad ture su ainihin sheik malam muktar sahabi da kuma ainihin su malam mustapha lawan nasiri da kuma ainihin su ainihin muhammad kabiru alkanawi da sauran muhammad iyal da sauran yan uwa dai ga baki ɗin su dr mustapha da sauran dukkan shahidai jinin su ba zai tafi a banza ba insha Allah zai zamo taki na tabbatan addini a wannan ƙasa sai gaskiya da adalci ya tabbata su kuma wannan azzalumai muna musu bishara da cewa ko ba da ko ba juma za su ga mummunan ƙarshen su kuma za su ga sakamakon abin da suka yi na zalunci tun daga daga duniya wannan shine abin da muke fata kuma Allah ta'ala zai faranta mana rai da ganin sakamako da sakayya da zai mana akan wa'annan azalumai to farko ina mai isa da ina mai isa da ta'aziyata da jaje ga Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah da kuma Amirul Muminin Ali bin Abi Talib na mai isar da jaje ga ainihin Fatimatu Zahra salamun alaiha ina mai isar da jaje na ga ainihin babban ɗansu ainihin imam hassan al-mustapha da kuma imam husaini da sauran a'imma wanda yake ainihin suka gabata muna isar da ainihin jajenmu da sahibul asr wa zaman ko muna isar da jajenmu ga ainihin maulanmu murshidinmu malamin mu jagora ɗinmu said ibrahim zazzaki a bisa wannan musiba yana cikin ainihin jarabawa kan jarabawa sai kuma gashi daga cikin almajiransa Allah ta'ala ya karɓe su to muna masu isar da jajen mu gare su da fatan Allah subhanahu ta'ala ya ƙara wa malam hakuri ya ƙara mishi lafiya da kariya ko muna masu isar da jajen mu da ta'aziyya din mu ga mahaifiyar malam Qasim wacce tana nan da ranta Allah ta'ala ya baki hakuri da juriya ki karɓi dangana domin iyaye suna son 'ya'yansu su raka su yau gashi ke ne kika raka danki to wannan jarabawa ne babba muna fatan Allah ta'ala zai ɗaukaka ainihin darajar malam kasim kuma wannan ainihin alkhairi ne insha Allah muna jajantawa 'ya'yan malam kasim muna ba su haƙuri su haƙuri haka hanyar take muna fatan kamar yadda ya rayu kuma za ku yi ƙoƙari ku rayu akan wannan turba da tafarki babu gudu ba ja da baya insha Allah ko nasara ne ko shahada sai an waye gari a wannan ƙasa ko muna nan ko ba mu nan wannan addini zai tabbata kamar yadda su malam ibrahim yakubu zazzaki hulla suke kokarin su gani addini nan zai tabbata ko da makiya kafirai da azzalimai sun ki zaka muna jajanta wa yan uwa na malam kasim da kuma yan uwa almajiran malam a wannan kasa da ma sauran kasashe duka muna fatan allah ta'ala ya azurta muna hakuri da juriya ya kuma azurta mu da ainihin wato ƙara imani da yaƙini da sallamawa akan wannan tafarki din tabbas wannan tafarki da malam kasim ya kasance a kai har ya kai ga shahada shine mu ma miki muna fatan Allah ya azurta mu da shahada a lokacin da zamu koma zuwa gare shi wannan shine jajena da ta'aziya na ga dukkan yan uwa musulmi almajiran malam maza da mata manya da ƙanana mu ƙara kaimi da yaƙini ainihin tare da sallamawa da sadaukarwa na lokacinmu da rayuwarmu wannan hukuma ta buhari azzalimar hukuma wannan jabbere fir'auna to fa ba zai saki malam ba sai mun nuna wa sai mun nuna mu wayannan azzalumai cewa mutuwa fa ba za a razana da mu da mu da mutuwa ba a shirye muke mu sadaukar da rayuwar mu mazan mu da matan mu da ƴaƴan mu in dai malam ya fito a shirye muke kuma ko yau malam ya fito ku sani cewa za mu ba da ransa kafin wani abu ya same shi wannan dukkan ƴan uwa a shirye suke da haka muna fatan Allah ta'ala ya karbi shahadar malam Kasim ya kuma azurta mu da mu ma shahada ya tabbatar da mu akan wannan tafarki ba tare da mun juya da baya ba wa ala muhammadin wa alihi a tsayibi na tsahiri